Sadly, we sustained casualties on the 14th of August in two separate but related operations. Daraktan cibiyar tattara bayanai na irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi a sassa daban-daban na kasar, Major General Edward Buba. ke cewar abin bakin ciki mun samu koma baya a ranar goma sha hudu ga watan nan na agusta a wasu arangamomi guda biyu da ke da alaka da juna a jihar Niger. abu na farko dakarunmu da suke fafatawa da 'yan bindiga daɗi suka shiga wani yanayin da aka yi musu kwantan ɓauna a yankin shiroro da ke jihar ta Niger. sai barin wuta barke tsakanin bangarorin guda biyu an kashe hafsoshi guda uku da wasu zuratan mayaka guda ashirin da biyu kana wasu guda bakwai kuma sun samu raunuka inda wani jirgin saman sojojin saman najeriya mai saukarin gulu ya je domin jigilar wakin zuwa birnin kaduna wanda kuma shi ma ya hatsari yayin da yake dauke da wakin sojoji goma sha hudun da aka kashe da kuma mayaka guda bakwai da suka samu raunuka sai matuka jirgin guda biyu da kuma wasu mayakatan jirgin guda biyu amma abu sananne a nan shine babu wani mutum ko kungiya da suka afkawa sojojinmu ba tare da su ma sun ɗanɗana kudarsu ba kalaman major general edward buba na hedikwatar tsaron najeriya Basharu Altine Guyawa Isa na bibiyar sha'anin tsaro a arewacin Najeriya. Al'amura ne waɗanda koyaushe guwa guwayoyin 'yan Najeriya suna ƙara kariya, koyaushe hwata ainihin tana ƙara dushe muna, muna ganin zaman lahiyar shi na ƙara ƙaurace muna. A ce ɗan bindiga wanda an san shi, an san mazamni ne, an san ayyuka na yi, an san kuma inda yaka kara kaina, a ce ya yi kwanton ɓauna ga jami'an tsaro kusan ishirin da wani abu. Idan da wata ƙasa ce wadda ta sa abin da a tsaron da ɗaukar tsaron al'ummar da muhimmanci da yanzu an fantsama kuma an lalabo waɗanda sun kai wannan abu. Jihar Neja da sannu a hankali na ƙara shiga hannun nau'o'in 'yan ta'adda daban-daban kama daga 'yan Boko Haram, Ansaru, aswap da kuma dukkaninsu ke kokarin yin haɗaka da 'yan bindiga daɗi ko ɓarayin daji mai sharhi kan sha'anin tsaro farfesa muhammad tukur baba ɗan mutum biyu na ganin sai fa an yi da gaske mutanen nan suna dajin nan sun kafa tuta akwai ƙungiyoyi kamar na boko haram da sun ka kafa tuta a wajen wannan abin fa ba a bashi muhimmanci kamar yadda ya kamata kamar yadda yake so ya ya mutsa rayuwar ƙasar nan gaba ɗaya ya wace ta don haka za mu koma da cewa ya kamata a ba duk wani abin da ake yi a fuskanci waɗannan mutane a dakile su. Tuni da babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ƙasar Najeriya, Laftanar General Taurid Labaja ya isa wannan yanki da aka yi wannan fafatawa domin ƙarawa dakarun ƙwarin gwiwa. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.